Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 23 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Sama'ila Daniel wani ɗan Najeriya mazaunan Amurka akan tasirin dakatar da wasu ayyukan gwamnatin Amurka ga ma'aikatan kasar da kuma sauran jama'a. Za kuma ku ji cewa a yau ne shugaba Buhari na Najeriya ya yi gangamin yakin neman zabensa a jihar Sokoto inda ya ƙara tabbatarwa magoya bayansa ci gaba akan alkawuran da yi wa 'yan Najeriya. A garin Owerri kuwa, 'yan kasuwa sun bayyana jin daɗinsu saboda cinikin da suka yi sakamakon gangamin yakin neman zaben da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar ya yi a jihar Imo. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke gani za a gudanar da zaɓuka cikin lumana da kwanciyar hankali a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan kuma za ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da 'yan jam'iyyar dattawan Amurka suke shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu bukatu da 'yan Republican da 'yan Democrat suka gabatar daban-daban a gaban majalisar. waɗanda ke neman a kawo ƙarshen dakatar da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar. shugaba Donald Trump ya koma yin addu'a don ya samu biyan bukatarsa ta gina katanga a tsakanin Amurka da Mexico. Idan aka gina katanga, aikata laifuka zai ragu. Trump ya faɗi haka ne a wani saƙon Twitter da ya aika yau Laraba, inda ya ƙara da cewa wannan shine sabon takenmu nan da shekara biyu har sai mun gama gina katanga, za mu ci gaba da amfani da shi da kuma addu'a. waɗannan kalamai da trump ya wallafa na zuwa ne bayan da 'yan jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilai suka amince da wani ƙudurin doka da zai samar da kuɗaɗe da za a tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnati har zuwa takwas ga watan fabrairu matakin da zai ba da damar a buɗe wasu ma'aikatan gwamnati yayin da ɓangarorin biyu za su ci gaba da muhawara kan samar da tsaro a kan iyaka amurka amma kasafin kuɗin 'yan republican na kunshe da buƙatar da shugaba donald trump yake so ta kashe dala biliyan 5.7 a kan katanga da kuma baiwa wasu baƙin da suka shigo amurka ba bisa ƙa'ida ba kariya ta wani ɗan takaitaccen lokaci fadar white house ta ce shugaba trump ya shirya tattaunawa akan shirinsa na gina katanga tsakanin amurka da mexico a yau laraba tare da shugabannin masu ra'ayin mazan jiya har da na jiha da kuma sauran shugabannin ƙananan hukumomi. A hukumance Amurka ta amince da Juan Guido a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela bayan da shugaban 'yan adawar ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar a ranar da aka kwashe wata gagarumar zanga-zanga a ƙasar da ke kudancin nahiyar Amurka. shugaba donald trump ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yau ni na amince da shugaban ƙasar venezuela juan guido a matsayin shugaban riƙon ƙwarya trump ya ƙara da cewa muna buƙatar sauran gwamnatocin ƙasashen yamma su amince da guido a matsayin shugaban venezuela na riƙo kuma za mu ci gaba da aiki tare da su har hanyar marawa baya ga wannan yunkuri nasa domin maido da kundin tsarin mulkin hakika wannan lamari ya faru ne yayin da dubban 'yan kasar ta venezuela suke zanga-zanga a kan tituna a babban birnin kasar na caracas a wani bangare na zanga-zangar kasa baki daya na kiran shugaba nicolas maduro da ya sauka daga karagar mulki kuna sauraron labaran ne daga nan sashin hausa na murya amurka daga birnin washington dc Hukumar zaben kasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kasar na farko tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin Prime Minister Yuguluk Shinawatra a shekarar 2014. daukan wannan mataki na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da sarki maha bajirlanko ya amince a yi zaben gwamnatin sojoji na Prime Minister Prayatu Chan Onacha ya jima tana jinkirta zaben wanda a farkon aka tsara za a gudanar a shekarar 2015. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da nan Amurka. Yau kwanaki talatin da uku kenan da shugaba Donald Trump ya dakatar da wasu ayyukan gwamnatin Amurka lamarin da ya jefa ma'aikata da wasu 'yan kasar da yawa cikin wani yanayi. Na tuntubi Sama'ila Daniel wani ɗan Najeriya da ke zama a birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka inda ya bayyana yadda wannan matakin ya shafi ma'aikata. Ga Sama'ila Daniel. To ni kan bai shafe na so da bangaren gwamnati da muke aiki din budget din bai shafe ba amma ya shafe bangarorin wayansu department suna karkashin gwamnati. A yanzu dai wayan suna an sa su su zo na gida da ba za a iya biyan su ba da ba kuɗi kuma wayansu kuma an sa su su zo aiki a dole akwai abin da ake kira essential masu mahimmanci to su ne ya kamata su zo to su yawancin su suna zuwa aiki kuma ba an biyan su to yawancin matsalar da suke samuwa shine na farko kuɗin da za su saka su sha mai wayansu kuma kuɗin biyan haya da kuma kuɗin siyan abinci da kuma kuɗin siyan magani duk wayannan abubuwan na shafin su sosai to su waɗanda ba a biya ba ko kuma in ce ba za a biya ba ta yaya kake gani za su iya biyan bukatun gaban su a yanzu din da wayansu din abin da aka faɗa ma shine su rubuta wasika zuwa banki wanda suke da account da su so sun tura musu wasika su roke sun za su taimaka musu da za su ba su aron kuɗi wannan kuɗi din ran kuɗi da su ba shi nan sun ba su wannan kuɗi din ran da sun karɓa albashin su za su biya su kuɗin nan ba interest wayan su din kuma ba su da wani halin abin nan karɓar aron kuɗi a banki. da zaka ambaci cewa wasu ba su ma samu damar a ba su wannan wasikar ba da za su je su kai wa mm. bankin su. To su me ya mm. sanya ba a ba su wannan damar ba? To wayan su da abin da ya sa ba ba su wannan damar ba kamar na ɗaya akwai bangaren da ake ce contract wani suna aiki da nan akan contract mm. eh to wani suna aiki da contract din su din ba su da albashi so ana biyan su sai sun zo aiki ne so yanzu don ana shadda nan ba za a ba su ko sisi ba to sauran jama'a fa yaya wannan rufa gwamnatin ke shafar rayuwarsu eh a kama a cikin garkin sauran yanzu kamar suna kasuwanci din sun dogara ga yawancin da suke aiki a gwamnati kamar da suke siyan kayayyakin abinci ko kuma suna siya kayayyakin abin na sutura haka a wajen su din yanzu ba su zuwa kuma wanda haka din akwai irin kananan kananan kamfanoni wanda suna aiki da gwamnati kuma suna samu albashi da wajen gwamnati so ba su da kuɗi da za su ci gaba da aikin su sai an biya su wannan kuɗin. To ya kake gani abubuwa za su kasance idan har ba a sasanta ba an buɗe gwamnati zuwa sati mai zuwa? a yanzu din ma ya dami mutane da yawa sosai kuma ya kawo wahala da yawa cikin gida akwai iyali wanda baban da mama duk suna aiki a gwamnati da yanzu dukansu ba sa ba samun albashi because yawanci su suna da yara kanana wanda suna sa su a daycare din suna zuga sun fitar da su a daycare suna zama da su a gida Sama'ila Daniel kenan ɗan Najeriya mazaunan Amurka a hirar da na yi da shi. To yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. A yau ne jirgin yaƙin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari ya sauka jihar Sokoto. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk ya aiko mana da wannan rahoton. shugaban kasa muhammadu buhari sa'ilin da yake jawabi ga dubun dubatar 'yan jam'iyyar apc da suka halarci gangamin yakin neman zaben ya tuna musu manyan alkawura uku da yawa 'yan najeriya a yakin neman zaben sa na shekara ta 2015 waɗanda ya ce duk da kalubalen da ake fuskanta an sami nasarori a bangarori da dama akan haka buhari ya kuma yin wani alkawarin na ci gaba akan waɗannan bangarorin uku cikin ikon allah ku ne shaidu mun yi akan ƙoƙarinmu kuma a jiya mutanen borno sun tabbatar mun ci karfin boko haram bakin arzikin ƙasa wadata allah ya taimake mu da manomin da suka wuce kamar guda biyu sun yi albarka batun cin hanci da rashawa wannan gwamnatin tana ƙoƙari akan ƙa'idodin da aka kafa na uku alƙawarin ni ba zan ci amanar ku ba ba kuma zan ga an ci amanar ku ba in kyale daga nan kuma an sai jama'ar jihar ta sokoto suka ji kalamin da suka dade suna dakon jinsa duk da yake bai fito a bakin shugaba buhari din ba to amma babban daraktan yakin neman zaben sa kuma ministan sufuri rotimi amechi ya bayyana alkawarin samar da titin jirgin kasa a jihohin sokoto kebbi da zamfara minista na sufuri rotimi amechi ya ce a gaya mu sokotawa za a jawo layin jirgin ƙasa daga jibiya ya taho gusau ya zo sakkwato ya wuce kabi wannan alkawali ne na shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ko shugaban jam'iyyar apc na ƙasa adams oshomole babba abin da ya fi kayatar da shi har ya yanki kabbara shine dandazon jama'ar da suka tarbi buhari a wajen yakin neman zaben allahu akbar lele ala ne mai karfi kama kuna ji opposition su riga su cewa daga akwa ibom zuwa delta zuwa bauchi ko'ina nigeria su yada cewa sai mai gaske muna nema a president. Wannan gangamin na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun korafe-korafe kan zargin karancin sha'awar zuwa Sokoto ga shugaba Buhari lamarin da kenan ya sa dandazon jama'ar da suka halarci gangamin ya baiwa wasu mamaki. barista mu'azu liman yabo wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum idan har an samu kyakkyawan tarbo da kuma wayan jama'a wannan ya nuna cewa masu zargi suna da damar su yi zargi masu hitowa kuma suna da damar su hito komi yawansu komi kankantarsu su kuma mutane da suke ji suna gani suna sauraro alkalanci ya rige daga gare su. Tuni da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya zarce zuwa jihar Kebbi domin gudanar da gangamin a jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma za mu leƙa kudu maso gabashin Najeriya. Ƙananan 'yan kasuwa a birnin Owerri da ke jihar Imo sun shaida cewa gangamin da jam'iyyar adawa ta PDP ta gudanar a jihar ya yi armashi sosai saboda gagarumar ribar da suka samu. Wakilin sashen Hausa Alphonsus Okorigwe ya aiko mana da wannan rahoton daga Owerri. Ƙananan 'yan kasuwa sun ce sun samu gagarumar riba daga gangamin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa wanda jam'iyyar adawa ta PDP ta gudanar a Owerri babban birnin jihar Imo jiya Talata. Da yawansu dai sun yi sammako sun mamaye harabar filin wasa na Dan Anyam. Inda suka baje kayayyaki kamar su huluna da riguna da tutoti masu ɗauke da tambarin jam'iyyar PDP. To ko me wasu ke cewa? sai PDP things Magana bin so kind with PDP products. David Akeneme kenan na cewa ina sayar da kayayyakin PDP kuma kasuwa ta yi kyau sosai da kayayyakin PDP. So if you look at the market back right now, so Asha na do very very well since morning. I can't about it because I think na dano na. In ji Ezinwa Nnamdi wanda ya ce ba ka ganin yadda jama'a suka taru min suna ta saya. Salamu alaikum ni ne sabu mai hula uwar jihar Imo. Hakikan taro yayi Atiku ya zo lafiya ya fita lafiya kuma mun yi kasuwa daidai gurgurun iko. Gangamin da ya samu halartar jigajigan PDP ciki har da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da mataimakinsa Ike Ekwerem Madu da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Prince Uche Secondus da gwamnonin jihohin Abia da Ebonyi da kuma Enugu. Da yake jawabinsa, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya shaida wa dubun dubatar jama'a da suka halarci wurin cewa I want you to make sure that on the 16th of next month after voting you remain there to protect your vote. because the APC are not campaigning they are not talking to you they are not communicating to you They are not even asking you what you want. So all what they are banking on is to rig. Ya ina so ku tabbatar cewa a ranar sha shida ga watan gobe bayan kun yi zaɓe, kun kasance a inda kuka yi zaɓe don ku kare ƙuri'unku. Saboda 'yan jam'iyyar APC ba sa kamfen, ba sa muku magana, basa sa ma ku abin da kuke buƙata Ya abin da suke jira shine su murɗa zaɓen. Saboda haka, ku tsaya ku kare ƙuri'unku. ku fito da ƙwanku da kwarkwatar ku kuyi yi zaɓe alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria da madalla a gaida alphonsus to yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shinya kuke gani za a yi zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali a najeriya sai a kira a bayyana ra'ayi Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mu fara da jamhuriyar Nijar. To, lalle sunana Abdu Kasko nan nake unguwar wadatatawa tawa jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bada bisa ga zaɓuɓɓuka da za a yi ƙasar Najeriya. Mm. To, fatan da zai zamu shi ne dai Allah ya sa a yi waɗannan zaɓuɓɓuka lahiya kuma a ƙare su lahiya. kuma ya kamata 'yan ƙasa su ba da goyon bayan su ɗari bisa ɗari da waɗannan zabuka kuma muna kira ga ƙungiyar ƙasashen afirka don allah da annabi su yi wanda duk Allah ya ba a ta a yi aikin ƙasa tashi hankali bai da wani amfani lallai ni ra'ayina kenan kuma ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya da Allah ya da malumai a yi addu'a a yi zaɓe lahiya a ƙari lahiya ra'ayina kenan kuna tare da mai sauraron ku Abdu kasu daga unguwar Wada Tsawa Jamhuriyar Nijar na. To mu ma mun gode Malam Abdu yanzu kuma bari mu je Kaduna. Hello da wa muke magana daga Kaduna? Hajiya Mari Bello Sokoto ne daga nan Kaduna Bello Sokoto. To Malam Bello muna jan ka. To gaskiya da alhamdulillah mu je kan mu ɗan Najeriya a duba misawata a yi zaɓen nan tsakani da Allah ta abu ko bayan shugaban ƙasa ko mai neman takarar shugaban ƙasa a yi tsakani da Allah duk wanda ke ba ya zaɓe saboda wannan zaɓe ina da ƙarin su da yadda wanda aka yi saboda yanzu mutane suna cikin ƙayyar suna son su nemi canji cikin canji kuma suna son a'a sai abin da suke abin da suke mun ga fatan ubangiji Allah ta aikin lafiya a jama'a lafiya to duk kasashen turai da suke sa ido da su goyi kowanne kowane ɗan kagara sai ake tsakani da Allah kan mai da aka wancan wanda biyu shi a ba shi kuriya Allah ba shi wanda da kike shi kanta hankali haka daɗi. To mun gode Malam Bello Sokoto yanzu kuma bari mu je Borno. Salamu alaikum da wa muke magana daga Borno. Ina magana da Abubakar abubakar garba daga akira ubalokar gami to abubakar garba muna jan ka eh mune muna fatan alheri allah ubangiji ya sa zaben nan ya zo a yi a gama lafiya wanda ya ci allah ubangiji ya sa taimaka ma wanda suke karkashi wanda kuma ya faɗi ya ɗauki hakuri da fatan ba za a yi tashin hankali ba To mun gode Malam Abubakar Garba daga Borno yanzu kuma bari mu je jihar Neja. muna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba amma a halin yanzu ina nan cikin jihar kano to mallam ibrahim muna jan ka to gaskiya ni ra'ayina akan wannan zaɓe da ke tafe muna fatan dai allah ya sa a yi shi lafiya gama lafiya amma dan allah yana jan kunne ga ainihin matasa yin uwana don saboda ainihin zuku da ake a bangaren bangaren bangar siyasa mm. suna halaka kansa a banza da wahi saboda haka su tsaya su kwantar da hankalin su wanda zai za wanda zaka zaba ka tsaya ka zaba amma buge-buge da ake yi da kashe-kashe da ake bai kamata ba su kula su kiyaye lafiyar su. Hmm. To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu je Nasarawa. To, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To alhamdulillah kina tare da Garba Sale likita rediyo na garin Agwabun domin jihar Nasarawa kuma shugaban kungiyar muryar Nasara ta jihar Nasarawa. To Mallam Garba muna jan ka. To alhamdulillah gaskiya Malama Maryam kin ga yanayin yanda aka tantance 'yan takara aka yi zaɓe lafiya kuma aka gama lafiya. To abin da zai kawo a yi zaɓen nan lafiya shine su 'yan siyasa din nan masu bi suna yin kamfen su dinga yin kamfen din ainihi na sahihin gaskiyan abin da za su yi wa al'umma su kuma al'umma su tsaya su nasu su dubi wanda ya dace a cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba a yi hmm. zaɓen nan lafiya a gama lafiya shine zai kawo mana mafita domin mu mun riga mun gane cewa yanzu duk zaɓen da za a yi din nan a yi shi cikin kwanciyar hankali mun gaji da fitincino muna fata Allah ubangiji ya zaɓar mana mafi alheri a cikin wannan kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya mu zaɓe. To mun gode Malam Garba Sale yanzu kuma bari mu je Zamfara. Salamu alaikum da wa muke magana daga Zamfara. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Suna magana da sarkin bauran tafi daga tafi don jihar Zamfara. To sarki muna jan ka. Yawwa. To wannan zaɓe dai fatar mu da addu'a mun ce. Allah sa a yi lafiya a kare lafiya. Amin. Kasancewar ainihin Buhari ya zama mai gaskiya insha Allah kuma haka mutu fata za a yi shi lafiya a kare lafiya insha Allah. Hmm. To su kuma al'umma kamar me kake gani ya kamata su yi suma da kansu don su tabbata an yi wannan zaben cikin lamana. Al'umma farko dai a fara kasancewa a yi maganin bangar siyasa. saboda haka da su siyasa kamata ya yi su tsaya su tsaya tsakanin su da Allah su yaki magoya bayan su da kar a kawo su hasaniya sannan ita ainihin gwamnati kuma bizin laika ala abin da fata ne a yi zaɓen nan lahiya a kuma wanda ce a bashi kowane ne shi muke a bangama kuma haka muke ce fito da kasancewar shi Buhari mai gaskiya in Allah ya kuma haka za ta kasance. Mm. To mun gode sarki daga zamfara da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum da muke magana daga Abuja. To Malam Musa sai ka ɗan ɗaga murya ba mu jan ka sosai. To layin Malam Musa ma dai ya goce daga Abuja yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Filato. Kina magana da Baba Gwaskana daga namu karamar hukumar kwamfan. To Baba Gwaskana muna jin ka. Wato wannan maganan zabin da ake yi. Eh. Abin na bukata a mai da al'amari zuwa ga Allah. Ta. Kara mutum bai ci zabe ba ya tashi ya ya shi zabe. Kuma mu irin mu wa'anda munan ke jefa kuriya. kulin yuni yana da yawa ko ina an jefa kuri'a kai inda ka jefa idan kuka samu rinjaye kai ka ce wa ai tun da wani ku a gindin akwatin ku wani ne ci don haka duk kasa ko duk mazaban ku kasance a ce wannan ne ci. To kaga wannan man fitina ne. Don haka in wanda ya ci Allah ya sa a bashi wanda kuma bai ci ba ya rungume kadara yadda haka Allah nufa ya nufi gaba. ina fatan dai inda aka fara lafiya Allah sa tashi lafiya to amma mun gode da wannan shawara ta kai yanzu kuma bari mu je jihar Kano eh hello hello da wa muke magana daga Kano Isa Bagobiri Jodoma daga Karamo kuma Shanonan jihar Kano to Isa muna jan ka Musa Musa Bagobiri. Ab ah, to Musa Bagobiri ne to muna jan ka malam Bagobiri. eh to Amerika ina fatan yo ina fatan wannan zabe da za a yi allah ya sa a yi shi lafiya a kare lafiya amma dai muna tare da babu har daga nan har illa masha allah to me kake gani ya kamata a yi don a tabbatar da zaman lafiya da kuma lumana a lokacin zaben ma da bayan zaben to mu dai talakawa ya kamata mu bi To mallam Musa Buguburi mun so mu ji karin bayani daga gare ka amma kuma sai dai layi ya yanki ba mu ji bayanan ka ba don haka za mu dasa aya a nan mun gode ga duk waɗanda suka kira sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe uku da minti hamsin da hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da labarin kociyar Black Stars sai afiya za mu soma labarin wasannin na yau. inda chairman kwamitin daidaita shanin kwallon kafar kasar ghana dr kofi amuwa ke bayyana cewar za a yi waje da kociyan in ya kasa lashe gasar cin kofin kasashen afirka na shekara ta 2019 a gasan cin kofin caf confederation cup kuma sai asanti kotoko ta samu kaiwa zagaye na gaba na rukunoni tare da kilabin din kasar zambia guda biyu a rukunin ga da yadda aka jera club kilabin din a rukuni rukuni a wannan matsayi rukunin a hassaniyar agadir sai otohud oyo rs Pekan da raja ce sai rukunin ba etuwar sahel enugu rangers Salatas FC da Sfaxio, rukunin C, Yesco United, Al-Hilal, Omdurman da Asanti Kotoko da kuma Nkana FC a ƙarshe rukunin D. Gomahia FC na Hussein D, Petro Atletico da kuma Zamalek FC. Ƙungiyar ɗaliban ƙasar Ghana, Nux a takaici, ta jinjina wasan Tikotoko game da nasarar da ta samu ƙarshen mako akan Cotton Sport The Girls. a gasar confederation cup haka kuma ma'aikatar da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki da hukumar wasanni ta ƙasa sun jinjina wa a ci gaban da ta samu a rukunin league league na cup confederation cup a sakonninsu daban-daban sun yaba da jajircewar asan tikotoko sa'an nan suka himanta su su yi azama a wannan rukuni yadda za su yi tasiri tsohon dan wasan arsenal da super eagles captain wanko Kano ya bayyana goyon bayansa ga Super Eagles su lashe gasar cin kofin kasashen Afirka da za a yi a kasar Masar dan wasan na afirka a 1996 da 1999 ya kuma caji 'yan wasan najeriya su ƙara yin azama a su yadda za su yi wa sauran kasashen afirka fintin kau shekarar nan sabon dan wasan barcelona kevin prince boateng wadda yarjejeniyar da ya kulla da klabin ya yi wa duniya ba zata, ya ce shigarsa cikin babban klabin din spaniya wani babban cikan burisa ne kevin ya kammala canza shika daga sassalo ne a daren litini inda ya zama dan gana na farko da zai yi wa basa wasa sau jama'a da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin ridwan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya isa birnin Moscow domin tattaunawa da takwaran aikinsa na kasar Rasha Vladimir Putin. Ziyarar tasa na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Turkiyya suke shirin kaddamar da wani hari a kan mayakan kurdawa na YPG da ke Siriya. a makon da ya gabata erdogan ya rubuta a cikin jaridar rasha daily commerce cewa ba za su nemi shawara daga wurin kowa ba kan yadda za su yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ayyukansu suka jefa al'ummar cikin mawuyacin hali na tsawon sama da shekaru talatin. Gwamnatin Turkiya ta ɗauki ƙungiyar YPG da jam'iyyar siyasa ta YPD a matsayin 'yan ta'adda da suke ta da ƙayar baya a cikin ƙasar Turkiya. Gwamnatin Turkiya da Rasha suna goyon bayan ɓangarorin da ke adawa da juna a yakin basasar da ake yi a Siriya. lamarin da ya kai ga turkiya ta harbo wani jirgin yakin rasha a shekarar 2015 To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. A madadin Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.